الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى ديننا من وأن يمتشين البركة يمتشين الحمد goma sha uku ga watan rabi awal a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da hudu kuma daidai da nawa ga watan boko 24 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya wannan shine darasin mu na goma sha biyu a cikin wannan littafin albarka littafin fadlul islam littafin shekul islam muhammad ibn abdul littafin da ke mana bayani filla filla dake dake akan abin da ya shafi musulunci tsantsa musulunci da Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi sunni kafa da Allah madaukin zarke ce ya ku duk waɗanda suka yi imani ku tsunduma ku shiga musulunci baki ɗaya shine wannan littafi yake mana bayani na cewar musuluncin nan abu na farko baya yiwa sai idan an kaɗai tashi ga Allah madaukin sarki shi shi kaɗai sannan ya zama musulunci fali wahidin fi fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabil al-haqqi wal iman fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabilal haqq wal iman to da kuma mutum ya zamana akan ibada saboda Allah madaukakin sarki yake yin shi shi kadai sannan kuma ibadan nan musuluncin nan ya zamana ka ba shi kariya ta ciki ka ba shi kariya ta waje abin baya ciki kada ka shigo da shi abinda yake ciki kada ka fitar da shi yasa malam ya karanto mana hadisai da suke bayani kan abin da ya shafi musulunci da kuma irin kariyar da aka bai wa musulunci a babi na goma sha biyu abin nan darasi na goma sha ɗaya a babi na goma sha biyu mana yake babu tahziri min albida wannan babi ne da malam ya ware da guda domin ya yi bayani akan abin da ya shafi bidiyoyi sai yace babu tahzir babin da ke tsoratarwa domin an ce at masdar ne na hazzara yuhazziru at-tahzir duk fi'ilin da yake a wazan fa'ala yufailu masdarin shine at-taf'il wa kallama Allah Musa takliman kaga taklim shine masdar kallama babu tahzir babu tsoratarwa da razanarwa min al-bid'i akan abar bid'o'i baki ɗayan su domin al-bid'u jam'i ne na al-bid'atu yana cikin al'amuran da kalmomin da yake mufrad sai a sanya ta'un jam'i sai a cire ta'u din albid'atu mufrad an ka cire ta'u ta'anis ko ha'u ta'anis sai zama albid'u kai ma zamu fataha albid'u jam'i na bid'o'i kamar ash-shajaratu bishiya daya ash-shajaru bishiyoyi da yawa al-baqaratu saniya guda al-baqaru shanu da yawa kaga kenan bambancin mufrad abin nan mufrad da jam'i shine ha'u ta'anis isa ma ne yake babu tahzir min al-bid'a babin da zai tsoratar na a kiyayi bidi'o'i shine jam'in su kenan kamar da na faɗa na ce albida'u jam'i ne na bid'a idan aka ce bid'a ita ce kamar yadda shekul islam ibn rajab alhambali al-baghdadi ce cewa a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam yake cewa albida'atu ma ahdatha mimma la asala lahu fi shari'ati yadullu alayhi ma uhdisa min ma la asala lahu fi shari'ati yadullu alayh shine duk abin da aka kaga aka fara min ma la asala lahu shari'a abin da yake kwata kwata ba da wani asali a cikin musulunci yadullu alayhi babu wani asali da ke nuni akan sa wannan shine abin da yake a sunan bid'a kenan idan akwai asali idan akwai dalili bai a sunan bid'a sallah tana da asali bunul islamu ala shahadati alla ilaha illallah ina cikin rukunan sallah wa mu rukunan musulunci wa mu salata wa atu zakka duk abin da ake bukata na addini na shari'a shine da zaran ka faɗe shi da zaran ka kawo shi kawo mai dalili wannan shine abin da ake bukata in ko baka samu mai dalili ba ya zama hauma hauma kenan ita ma ce babu tahzir min al bid'a musulunci ya samu kariya kamar da na ambata ɗazu ya samu ta ciki ya samu ta waje ta waje na farko akwai hadisin niyya tun kafin ka fara aikin maka tabbatar da niyya inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu ma nawa na biyu akwai hadisin man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi domin ba an aka bar mutum ya shiga musulunci yau gobe ya fita sai ya zama ba shi da bambanci da jam'iyyar siyasa yau mutum yana wannan jam'iyya in ga an mai da shi sami ya ware sai gobe ya ce ya canza wannan jam'iyyar kuma ya koma wata jam'iyya to musulunci ba haka yake ba in ake wata gwamnati mai ce ta rusa jam'iyyun baki daya to musulunci ba haka yake ba kisa ba a tilasta ka diman da'iman dole da karfin tsaye kai musulunci ba to amma kashewa kuma ba a fita tunda ba ɗariƙu ba ne da mutum zai shiga ɗariƙa sai in ya shiga ba a fita sai ya shiga ya yi zirfi a ciki sai zai kuce ya fasa ƙofar ya fita shi ma zai kamata shi musulunci ba haka yake ba قال رحمه الله عن الإرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال الترمذي حديث حسن صحيح wannan shine hadisin da al-imam Muhammad ibn Abdulwahab ya kawo a farkon matashiyar tarjuma da da yace babu tahzir min al-bid'a sai ce an al-irdad bil sai koro hadisin da zai yi bayani akan tarjuma da kuma wannan shi ne karatu na farko dai ka sani wannan hadisi da yake gaban mu hadisi ne da dubin dubatun malaman hadisi sun rawaito shi na farko imamu turmudi ya rawaito shi kamar da malam yace qala turmudi wa hadithun hasanun sahih imamu turmudi ya rawaito shi a kitabul ilm babu ma ja'a fil akhdh bi sunnati wa ijtinab al bid'ah sunan kitab da sunan turmudi kitabul ilm kitabun da ke magana kan ilimi babun babu ma a fil aka zube sunna babun da yazo zai yi bayani akan riko da sunna riko gangan wajkina bil bid'a da kuma nisanta duk abin da yake bid'a a hadisi na 2676 malami na nawa kenan na farko sai malami na biyu wanda ya rawaito hadisin shine Abu Dawud Sulaiman bin Ash'af as sujistani ya rawaito shi a kitabu sunna a cikin sunan Abi Dawud kenan a kitabu sunna babun filu zun sunna ya roƙo shi a lambar hadisi na dubu hudu da ɗari shida da bakwai sai a imam ibn maja al-qazwini ya roƙo shi a muqaddima a farko farkon sunan nashi babu ittiba'i sunnati da khulafa'i rashidin sunan babin kenan babu ittiba'i sunnati da khulafa'i rashidin na za a cikin hadisin za a gano ina malam ya harara kafa hujja ina yin fa wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin to amma ya shi Abu Dawud yake babu fi luzumi sunna shi kuma yana ya harara a cikin hadisi wa alaikum alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di yace afu alaiha dai wani wani wani su shahadi to yake babu ma babu da yake yace abu alaiha bin nawajid yace wajtinabil bid'a yace wa iyyakum min muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah haka na al-imam ad-darimi abu abdurrahman kenan ya rete a cikin sunan ad-darimi a muqaddima babu tibai sunna haka na imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa al-imam shaybani ya rete a cikin al-musnad haka na al-imam an-nawawi ya rote a cikin arba'in an-nawawi a hadisi na 28 a hadisi na 28 duk waɗannan malamai sun rawaito wannan hadisi al-imam turmizi a ciki yace hadithun hasanun sahih wannan kenan abu na gaba kuma shine sahabin da ya rawaito wannan hadisi sahabin da ya rawaito wannan hadisi ne al-irba'u bin sariya wanda yake shine abu na jish kamar da al-imam nawawi ya kawo shi a farko farkon a cikin arba'un nawawiya kenan shine al-ubayd bin sariya as-sulami babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi irbad bin sariya ta radiyallahu anhu yace وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة من ظن الله إرادة أمين الله استبت أدريش يا يمن وعزي shi ne wa'azana ba wa'azna ba wa'azana rasulullah sai zama na wa'aza fili ne ma'azi misal saboda farkon shi da harfin illa na al-maf'ulu bihi rasulu sai zama fa'il kenan mau'izatan maf'ulun mutlaq balighatan sifa domin ga ya bi shi tubo fil i'rabi asma'ul quwwa la'atu wa tawkidu wa qafun wa badal injibul malik a cikin alfiya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wa'azi mau'izatan haqiqan wa'azi tsantsar wa'azi balighatan mai kaiwa matuka ya mana wa'azi yayi mana wa'azi wa'azi mai kaiwa matuka wanda ke wannan wa'azin kamar yadda ya kasance a ruwayar Imam Ahmad bin Hanbal da sauran malamai irin su Imam Tirmidhi wanda ya roki ana hadisi kenan da Abu Dawud yayi wannan wa'azi ne bayan sallar asuba wanda yake galibi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in dai ba a kan abin da ya shafi hudubobi na juma'a ba ko hudubobi na sallar idi ko wani daura aure galibin tunasarwa da faɗakarwa yana yi ne a lokacin sallar asuba bayan sallar asuba in dai kin kalura a lokacin kwakwalan mutane tana gara sun tashi daga bacci sun yi zikiri sun yi alwala kwakwalwar safiya take kun gane wannan da ke ko shi za ka ganin kafafen yada labaru na kasashen waje sun rike wannan lokacin sosai da sosai sai ga da zarar rana ta daga babu wata kafa yada labarai suke yada labarai kuma sai rana ta daga bayan la'asar sai kuma lokacin za a sake ba duk wani lokaci mai tsada a addini sai a hada ka da labaru tun daga karfe shida na safe an fara baka labari zuwa shida da rabi wata tashar ta kama zuwa bakwai wata ta kama zuwa bakwai da rabi wata ta sake dawowa bakwai da rabi zuwa takwas zuwa takwas kuma ai tsotsaye sun kai ba wata tsuntsuwa kuma zuke cikin shekarta in kai kowace ka tafi neman abinci shi an ka tashi aiki don wani lokacin ka gama jin labarin baka samu kai zikiri wa karanta qur'ani ba baka zina siya a masallaci ba malami ya da yana sai a masallaci fit mutum ya fice nasallallahu salamatu wal afiya manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance bayan sallar asuba yakan karantar da mutane sosai da sosai wannan wa'azin ya kasance ya shi ne bayan sallar bayan sallar asuba yake cewa wa agwana rasulullah sallallahu alaihi wasallam baliqa an sallama ya mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wa'azi mai kaiwa matuka kuma ga wannan wa'azi na sallama ni ko ne da umarnin Allah madaukakin sarki dan Allah ta'ala ya ce wa ibhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliqa yace wa ibhum kuma ke musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliqa ka faɗa musu magana magana mai ratsa jiki magana mai shiga jiki sosai da sosai haka nan Allah ta'ala yake udu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wal mau'izati al hasana wa jadilhum bil lati hiya ahsan shi yasa Abdul Faraj Abdurrahman bin Rajab al-Hanbali al lokacin da yake shirin wani hadisi a cikin arba'un nawawiya yake cewa wal balagatu da ake yi da albalaga anan da yake wa mau'izatan balighatan aya kuma da yake wa ibnu qullu fi anfusihim shine mustahsana shine wa'azi mai kyau li'annaha aqrab ila qabul ila qabul qulub domin irin wannan wa'azi shi ya fi kaiwa da zuciya za ta karɓe shi wastijla da ya wa'azi da zai janyo zuciya ba wai wa'azi da za a dinga sharara masa wasu abubuwa da su Allah salamatu lafiya al-irba ibn sa'd yake ba mu sifar wannan wa'azi yanda ya shiga jiki yace wajilat min al-qulub zukata zuciya ta raurawa zuciya ta kada wa zafat min hal uyun idanuwa sun malalar da hawaye idanuwa sun kwararar da waye an yi kuka wa'azin ya shiga jiki idan ce wajilat min hal uyun kuma ayi wa'azi wa'azi ya kama zuciyarka ba wai kawai ka kare a bangaren kabara ba ka ji ba da kai ake wasu aka taba wa'azi ya shige ka sosai da sosai kafin zuciyarka ta tada wannan sifa ne daga cikin sifofin mummuni idan suka ji wa'azi Allah ba da jinsar yana cewa inna malmumi ne na lazina idan zikira Allah zafilat ulubu wa idan tuliyat alim ayatu zadatu iman wa ala rabbihim yatawakkalu haka na Allah mara kinsar yake cewa wa idan sami ma unzil ila rasul tara a'inuhum tafidu tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-hawa idanuwa suna malalar da hawaye zuciya kuma tana raurawa haka ake so mutum ya ji ya kasance a lokacin da ya ji an karanta ayoyi an yi wa'azi an karanta da shi ya sha karatu sosai da su. yana ta yace wajilat min al-qulub wa zarafat min al-uyun qulna sai muka ce in ji al-irbab bin sariya muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaga sai suka kira shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah suka tabbatar da risala ba su ce ya muhammad don Allah ta'ala ya hana ke la ta ja'alu du'a a rasuli bai na kuka du'a ba abu bai halatta ka ce ya muhammad sai dai ka ce ya rasulallah amma haka ba ga wanda bai san darajar manzon Allah ba bai san kima shi ba bai san wane ne shi ba haka za ga yana raraka baki yana kiran muhammad kai na sallallahu alaihi wasallam ko baban shi ne yake da sunan Muhammadu ba zai iya kiran shi da yadda yake raka da murya wani lokaci inda a ce sunan baban shi Muhammad ba zai kira baban shi ba a daidai wannan lokaci da irin wannan murya da irin wannan yanayi ba zai kira baban shi da wannan ba amma sai ya kira afdalu khalqillah wai ma da sunan yana son shi kuma haka jahalun ala jahal kenan jahalci bisa jahalci kenan wai kuma da sunan yana son shi ya haka da yi wuri cikin masu Allah salamatu a ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu mudda'i wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana kasa wanda yake ban kwana da mutane na in ya tafi ba zai sake dawa ba to fa in yana musu jawabi ba abin da zai rage musu a duk abin da yake alkhairan duniya ne da lahira ku kula da kaza ku kula da kaza ku kula da kaza ku kula da kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza kada ku zanci kaza duk wanda yake wa mutane ban kwana haka za ga yana musu wannan jawabi yana jan kunnansu su yana ɗora su akan manyan manyan al'amura saboda haka da sai ga yau suka ce ka an na mai ubatu muwajji'in ya rasulullah wannan wa'azi kamar wa'azi ne ban fara da mutane fa ausina kai mana wasiya mana sai kike ganin su sun dauka cewar daga wannan kwana biyu kwana uku zai da su shi yasa sai suka ce musu wasiya mana lura da wa'azin nashi wa'azin ya shiga jiki kuma iya sani na ba a samu wanda ya rubuta abin da wa'azin ya ba. har ko za mu so mu ji wanda ba a jiye musu sai suka ce fa ausina ya rasulullah ke mana wasiya qal sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kar ku manta sun ce musu wasiya ne ɗoriya akan cewa yi musu wa'azi ya karantar da su kamar mai ban kwana da su kuma sun faɗa mashi ba a zuciyarsu ba sai da haka sai yake musu wasiya akan kamar mai ban kwana da su wanda yake shigo mai ban kwana da mutanensa kamar yadda na faɗa da su ba abin da yake rakewa yana faɗa musu duk wani abin da yake tsantsar alkhairi duk wani abin da yake sharri yana ga hankalinsu yana yana yana abin nan yana hana su wannan sharri saboda haka faqal sai yace ce usikum bi wallahi azza abu na farko ina muku wasici da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wasan'i wa ta'a kuma ina muku wasiya ta biyu na ku ji wa ta'a kuma ku bi kun saura kuna ji da ke ko na ce ku ji ba ma wai ku ji da kunna ba eh mun ji mun yadda wannan shi ne abin da nake muku wasiya a kan shi wa in ummira alaikum abdi ko da ko bawa aka turo muku ya zama shine shugabanku ku muddin an turo muku shi an ce ya zama shine shugaban ku to ba abin da ya saura a gare ku sai ku bi abin da shi din ya faɗa ya ce ku yi ku hannu akan abin da shi ya hana ku to kaga waɗannan kalmomi guda biyu usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sami wa ta'a waɗannan kalmomi guda biyu su ne ibnu rabi yake cewa fa hatanil kalimatan waɗannan kalmomi guda biyu yajma'ani sa'adatu dunya wal akhirah suna sun tara sun tara arzikin duniya da lahira "An amma taqwa amma kalma ta farko da yake usikum da taqwallah fa hiya kafilatun sa'adatun dunya wal akhirah ita karan kanta ta ɗauki rabauta duniya da lahira liman tamassaka biha ga duk wanda in riko da jin tsoron Allah yake cewa wa hiya wasiyatu llahi awwalin wal akhirin ita ce wasiyar Allah ya mana wajen da yawan mutanen farko ita ce wasiyar da yawa mutanen karshe yadda Allah ta'ala yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullu wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum hakika tabbas zahir mun yi wasici ga waɗanda suka zo kafin ku cikin waɗanda muka bai littafi da suka zo kafin ku wa iyyakum da ku karantanku mun yi wasici abinda wasiyya ta kunsa an taqullu shine kun tsoron ita ce wasiyar waɗanda suka wuce ita ce wasiyar waɗanda suke yanzu annabi sallallahu mai faɗa a khutba shi ta farko ta sallar juma'a ita ce yace ita ce mafificiyar wasiyar da musulmi zai ma dan shi na yanzu tsoron Allah su subhanahu wataala kuma a duk lokacin da kaza an ce jin tsoron Allah shi ne ka yi riko da abin da Allah ta'ala ya yi umarni ka nisanci abin da manzan abin da Allah maɗaukin sarki ya hana wannan ne jin tsoron Allah sai malamai suke cewa ma'anar takawa za ta fito maka fili ne sosai da sosai idan kana tafiya kafarka ba ta kalmi a wuraren da ka san akwai kaya kaya masu shiga jiki irin kayar aduwa irin tsuntsu irin kututturan abin da ya shafi dawa bayan an sare ta tushiya kenan ko da sauran wasu abubuwa wurin da yake da kwalabi ya kake tafiya a wani lokaci za ka sa ido kana jina da kyau ko sai ka kora ido sannan ka dora kafarka to haka addini ba haka kawai hauma hauma abu addini ne ka karba ka yi ba haka abu ba addini ne kawai ka watsar da shi ba haka ba sai ka kora ido sai ka bi kwan kwan mai Allah ya ce mai manza Allah ya ce mai Allah ya hana mai manzo Allah ya hana to wannan shi ne jin tsoron Allah ya ce ita bai bi taqwallah ina muku wasici na ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa sam'i wa kuma ina muku wani wasiya da ku ci kuma ku sai ibn ya ce wa amma sam'u wa ta'a li ulati umuri muslimin amma ji amsa umarni na shugabannin al'ummar musulmi shugabanni musulmai da suke dora mutane akan tafarkin qala Allah qala rasul a ji maganar su kuma abi fa fiya sa'adatu duniya to a wannan fa akwai rabauta na duniya wa biha tantabiyu masalihul ibad da ita ne kuma masalahohi na bai yake faruwa in ba in ba da shugabanci ba sai wani ya tare ka rana tsaka sha biyu rana ya kwace maka kaya ba bai yadda ka iya dan ya fi karfi amma idan akwai hukuma fa duk karfinsa sai a turo mishi motocin yan sanda dozin goma sha biyar ina fata mun fahimci nan da ke ko so ne yana ga mutum guda ana bin shi ga jirgi ta sama jirgi ta kasa motoci ta kasa ka ji tsaf an batar da shi ai shugabanci irin gatan da musulunci ya bai shugabanni inda sun san menene musulunci da ba ku tsarin da za su in ba musulunci ba aka na farko da musulunci bai san zanga-zanga ba domin zanga-zanga nau'i ne na bore musulunci kuma ya hana bore kun fahimci wannan da ke ko duba abin da zanga-zanga take haifarwa fashe-fashe kone-kone musulunci bai san yajin aiki ba duba abin da yajin aiki yake haifarwa na asara yajin aiki na kwana ɗaya idan aka yi shi a ƙasa yana ta gayyara ƙasa ne baki da na baya-bayan nan da aka yi na yajin na jan tallafin man fetur na bara ka ji abin da gwamnan babban mulkin Najeriya ya fitar na asarar da Najeriya ta yi nan da daloli to amma da yake jahilai ne sun jahilci addini su ban san zagar da addini wai sun fi jin wannan yaran na a ce an yi zanga-zanga na a ce an yi yajin aiki na a ce an fito an yi tarzo wani musulunci bai san da wannan ba kwatanta shi abin da musulunci ya sani ne a ji a bi kawai muddin ba umarni ne da shan giya ba mutum ba umarni ne da ya saba ma Allah ya saba manzon Allah ba in dai ba wannan bane in dai ba umarni da ya saba ma Allah ba in dai ba umarni da ya saba manzon Allah ba ba abin da ya sha kanka ka ji ko haƙƙin ka ne suka zanne ka bi su ba dai akwai ranar alkiyama ba ranar alkiyama da a ce ka zo ga haƙƙin ka wani ya danne maka da a ce ka zo ga haƙƙin wani akan ka wani ne yake dama dama kwarai a ce maka zo ga haƙƙin wani ga haƙƙinka wani ya danne maka zan fata mun fahimci wannan da ke ko hadisi da yawa sun zama da wannan ku ba su haƙƙin su da yake a kanku ku kuma haƙƙin ku nemi Allah ta'ala ya baki shi kenan kawai to wannan shine tsari na musulunci to amma saboda sun jahi musulunci ko dai sun jahilce shi ta yadda ba su karanta shi ba ko kuma sun karanta shi sun karanta shi a baibai dan karanta shi a baibai yana da karanta musulunci a baibai kace za karanta shi da yaran da ba larabci ba in dai zana da musulunci da yaren da ba larabci ba kuma kake so ka ce wani abu a cikinsa to ka zana da musulunci a bai bai wannan ko da hausa ya karanta an fassara da hausa ne ko da faransanci ne ko da turanci aka fassara duk ka karanta abin da ba daidai ba kawai da zaka dan san wani abu dai za kamar kamar kana da orientation ba kana da orientation ba kamar ka san wani abu dai kenan ko kuma zama da ka karanta shi amma wanda bai san musuluncin ba ko kuma zama da malaman da ka janyo su suke maka fatawa su sun ga karanta ka ina zaka ka da yau ya ce nan ne kawai saboda kudin saboda su ko su ko kuma yadda suke samu kaga duk wani yana ce abin da yake sawa kaga wasu shugabannin wasu shugabannin duk wannan shine abin da ke halakar da su saboda suna ganin malaman da suka yarda da su shi kuma yana ganin malami ne maimakon ya faɗa mashi hakikanin gaskiya kawai dai ya yi karatun ya tsirga fada karatun ya zubi masu Allah salamatu lafiya wadda ka shugabanci ba karamar al'amari ba ne musulunci ya gama shugabanni kulawa sosai da su wa in ummira alaikum abd ko da bawa aka dora muku ba bawa bai da ubangida ba aka ce ko shi aka dora muku ce kun ji kun ba kawai to kuma ta ga wannan kenan ya nuna biyayya ga shugabanni ibada ce in kai musu biyayya don jin tsoron abin nan ukubar su da dan kasu sai da wani baka da lada kuna gina da ke ko amma ga musu biyayya don ibada ce sai zama da kana da lada akan wannan sai kuma ga Allah ta'ala ya dora ta akan su na sha maimaitawa ba su ɗaya ba su yi ba misali na baya bayan nan da na fi mai da hankali a kansa akan abin da ya shafi tasirin shugabanci musamman mu a nan garin mina ku duba ga rana ɗaya daga wani suke ba ruwanta da wata tsohuwar kasuwa ne faru takwas kowa a gaban shi abin ya faru gwamnati ta ce ba ruwanta ta cire gate ta cire kofa me ya faru katilan makasula fa aka dinga kai da kayanka sai zama da za ku so ku yi ku yi jarar barayi ga kayanka ga yanzu sai ka rasa kayan naka za ka ɗauka ko kuma shagon za ka kira mai aiki ya zo ya cire maka bulan ko kuma a sai ya gama cire maka bulan ka tafi ɗanyen mai baro ya kwashe shi ma ya ɗauko wani mai baron ya kwashe ya wuce da su ko duk ba ba ba su kuɗi ba wasu bi ba shugabanci a ƙasa ba karamar al'amari ba ne duk fir'aunancin da ake ganin saddam hussein ya yi a zamaninsa kulura da ake ganin ya yi a zamaninsa da zamaninsa da halin da iran zai ke cikin yanzu wani ne shi zamaninsa zamaninsa shi ne قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم annabi kira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake cewa fa inna wa innahu kuma yadda al'amarin fa yake man ya'ish duk wanda Allah ya sa yayi tsawon rayuwa daga cikin ku fa sayara tilafan kasira da sannu zai ga sabani kasira mai yawa mai yawa ba wai sabani kaɗan ba zai ga sabani ta kaddama al'amura masu tarin yawa a daidai wannan lokaci na ganin sabani fa alaikum bi to ku riƙe sunna ta gangan wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna ta halikofi waɗanda suke ar-rashidina su karantansu shiryayyu ne abinda ar-rashidina masu shiryawa domin ar-rashid ismul ne na rashada ya shiru ar-rashid mai shiryawa al-mahdiyina wanda ke so ai daga an shirye da su shi ya shiru kuma shi ne kuma an shirye da sa an shirye da shi ta da wani da abu ibn hajar yake cewa ibn rajab yake cewa takan yi mutum abin nan ba ibn rajab ba al-mubaraka furi a sharhin tirmidhi yake cewa sai mutum ya kasance mai shiryawa amma shi ba shirye ba sai nan kaga da ibi daji kenan sai zama na dora mutane akan akan abin da shi yake gani shine ne sai Allah sulaiman ya ce al-mahdiyina su karan kansu shiryayyu ne kuma masu shiryawa ne min ba'di bayana wannan sunnatawa da sunnar waɗannan halibobin nawa abu alaiha bin nawajiri ku riko da su da man ku a zan ce kirmi ba shine waɗannan kasusuwan ba wannan mukamiki ne ko ya ga wannan mukamiki akwai haƙora masu ƙwarin gaske a sama to kawo kuwa abin da ka rike da waɗannan haƙoran sama ya sha bambam da wanda ka rike da nan abin da ka rike da haƙoran sama za a iya firgiya cikin wankanin lokaci amma da abin da kake gana a sai an yi mutum da nan kake su eh, kenan ma'ana rikon nata za ku rike ne gangan shi ya ku ga dukkan wani malam wani tafsiri sai ka wani hadisin bayan ya kawo hadisin al na jiya yace wa iyyakum muhdathatil umur kashejin ku ahirdin ku da ƙagagun al'amura fa inna kullu bid'atin dalala domin duk abin da yake amsa sunan bidiya wannan abin bata ne sun zama ka a haifin ku da shi ibn rajab yake cewa wato ina kira muku ibn rajab ibn rajab a hanbali ya yi magana karkashin wani hadisi magana mai fadin gaske a cikin shirin wani hadisi a abubuwan hadisi hadisi na ashirin da takwas har ya zama na ma abdurrahman muhammad abdurrahman bin abdurrahim al-mubarak furi ya nakalto maganganun sosai da sosai a cikin shirin tirmidhi da ya ma sunan tirmidhi ne suna tufatul ahwal ya nakalto maganganun sosai da sosai ibnu rajab yake cewa هذا إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وقع في أمته بعده wannan ba da labari ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na abin da zai afka ma sa al'ummarsa bayansa min kasarati al-ikhtilaf na yawan sabani fi usuli din wa furu'i a asalin addini a tauhidi da abin da ya shafi furu'i da usul da furu kawo har zama sabani a usul fi aka samu sabani a furu din al'amar ya tashi masu Allah salamatu lafiya wa fil a'mali wal aqwal hakan nan sabani a ayyuka sabani a zantuttuka na baki wal itiqadat sabani a idu daban-daban akwai su kula su akwai su wa hada muwafiqun lima ruya anhu wannan kuma ya yi daidai da abin da aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min iftirati ummatihi ala baitin wa sab'ina firqa na karkasuwa al'ummata zuwa kashi 70 da wani abu wa annaha kullaha fi nari illa firqatun wahida duk waɗannan 70 da wani abu duk wuta suka nafa sai kwaya ɗaya tallintal wa hiya ma kana alaihi wa ashabu ita ce kuwa duk firqa da ta kasance akan abin da shi manzo Allah shi da sahabbansa suka kasance akai ولذلك fi hadha saboda haka a wannan hadisin ibn rajab amara inda al-iftiraq wal ikhtilaf annabi tabbata a gare shi yayi umarni a wurin karkasuwa da mai cin karo da juna bitamassuki bi sunnati a irin wannan mafita daya daya ce ita ce da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ir rashidin da sunnar halifofi waɗanda suke masu shiryawa min ba'di a bayansa malam ce wa sunna abin da ake nufi da sunna faru da masluk ita ce hanyar da ake bi fa yashmulu fa yashmulu zalika at-tamassuk bima kana alayhi huwa wa kenan wannan ya shafi riko da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da halifofansa ar-rashiduna wanda suke masu shirwa min al-i'tiqadat riko da abin da suka kasance na aqida wal a'mal da ayyuka wal aqwal da zantuttuka wa hadhihi hiya sunnatul kamila wannan ita ce abin da take amsa sunan sunna cikakkiyar sunna kuma kuma da bayar muke sharhin muke magana akan sharhin sunna na imamu dubbar barabahani ba waɗannan ita ta roba ki cewa cewar su ne sunna to kenan gaga irin wannan lokaci matsanancin lokaci abin da ya sa muka ce matsanancin lokaci lokaci ne da ba mai cewa a yi ba mai cewa a bari ka gane ko ba ne cewa ayi a bangaren addini ba ne cewa a baki saboda haka irin wannan lokaci mutum zai iya kokari ya ga ya yi riko akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kan shi da sahabbansa ba wai abin da aka wuri ana zaga gari kan shi ba shi bane a'a abin da manzon Allah ya kasance a kan shi da sahabbansa wannan shine addini ko da kuwa kaɗan ne suke akan wannan dama ibara din shine da abin da yake shi karan kanshi gaskiya ne ba wai ibara ita ce da adadin mabiya ba shine wal khulafa wa rashidun su kuma wadannan halifofi su ne sanannu su ne Abubakar da Umar da usman da Ali kuna jina da ciki wadannan su ne al khulafa ar rashidun saboda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala duk abin da yake a sunan bid'a bata ne sai da rajab ya ce walmaradu maradu bil bid'a ma uhditha mimma la asala lahu fi shari'ati yadullu alayhi shine duk abin da aka kaga ba shi da asali kwata kwata a cikin addini ya zo a cikin sahih muslim hadisin jabir ibn abdullah al ansari Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya kara mashi ɗaukaka yake cewa annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa a hudu gogonsa yana cewa inna khairal hadisi kitabullah lalle mafificin littafi mafificin zance shine littafin Allah gaba ta nau kenan ta daya wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shari'a tsaftatacciyar shari'a ita ce shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta gaba ta nawa ta biyu gaba ta uku wa sharral umur mafi sharrin al'amura kulura shar asalin shi a larabci a shar ne وغالبا اغناهم شر وخير من قولهم الشر منه واخير او كما قال ابن مالك الشافعي يقول وشر الامور ما في شر الامر الامور الامر ما في شر محدثات واصول ابو اخر كاغا aka tusa su a cikin addini wa kullu bid'atun dalal kuma duk abin da yake bid'a ba sai kullu rabb wallahu ta'ala abin da ya ga musulmi yace sharrul al-amra Shi ne bidi'a bai ce zina ba kana gina da kyau bai ce shan giya ba ita bidi'a an ba ta ne an sanya ta ne a cikin addini ke eh, da in mutum ba yana karatu a inda ake karanta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya iya bambance me sunnar me ce kuma bid'a dan ta yi kama da addini alhali kuma ba addini ba Ba babu yadda za a yi a ce fashi da makami yayi kama da addini ba babu yadda za a yi a ce ƙetara gida ƙetara katanga yayi kama da addini ne ba kuna jina da ko duk wannan bai kama da addini ba Ba babu yadda za a yi ka taron numfashin mutum ka ɗauke ka ka hallaka shi ka ce yayi kama da addini duk wannan bai kama da addini ba kuna jina da ko amma ita bid'a ta yi kama da addini alhalin kuma ba ta cikin addini to wannan shine mafi sharrin al'amura tunda ba ta ciki shi wanda yake bi zai kokarin ya sanya ta cikin addini alhalin kuma ba ta ciki saboda haka ma in yana yana jin ibada yake ya taqarrabu biha ila Allah kaga dai abin da ya shafi aqida bidiyoyi sun shigo cikin aqida ne ko dai da nufin tsarkake Allah wannan yana da ke ko shi wani kun ji jumla ta ko shi zai yana ganin girman Allah madaukakin sarki saboda haka sai yace shi Allah baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wala kifa kana wala aina kana kawanan akawana to kaga tsarkake Allah ibada ce ko ibada ba ibada ce to shi saboda tsarkake Allah sai ya kawo waɗannan abubuwa sai ya kinsa a ciki alhalin ko ba addini ba ba su aka samu cikin al-i'tiqadat ana samun sosai da sosai saboda zargace Allah sai ya yi musu ya yi at ya yi musu shi kuma Allah ba ya bal ya dawo daga su sufata ne ce ina ya dawo din kudura ta kai ubillah wa shi zargace Allah ala abi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay amma me yasa bai kara shi karshe ayat ba wa huwa samiul basir kaga duk waɗannan sun yi kama da addini a halin kuma ba addini ba shi yasa ibn rajab yace fa qawlu sallallahu alaihi wasallam zancen da manzo Allah sallama yayin yace kullu bid'atin dalala yace min jawami'il kalim kalim yana cikin dunkulallun maganganu da annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace an ba shi dunkulallun maganganu kalma ce guda daya jumla ce guda ɗaya sai a wallafa littafi da ta jumla ce guda ɗaya sai ta zama ita ce addinin baki ɗaya da yake mal a'malu niyyat eh ba ka ga duk ibada shi ta kaje kana ko wanda sai ka ce aniyya babu farahu guri awwalu aniyya ko mai ce niyya ta shiga to da annabi sallallahu alaihi wasallam an kai, wa huwa aslun azim min usul ad-din yace wannan hadisi babban hadisi abin da yake min jami'in kan la ya kharuju an shay ba wani abin da yake fita da ciki wa huwa aslan azimun min usuluddin babban tushe ne daga cikin tushen musulunci da ake kafa addini shi wani hadisi din wa huwa shabihu bi qawli sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yayi kama da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad fa kullu man ahadatha shay'an duk wanda ya kaji wani abu wannan jira da ke ko da lafazin duk dan da shine lafazin kullu duk wanda ya tsaji wani abu saba mu ila din ya jingina ya zuwa ga addini wa lam yakul lahu aslun min ad-din kuma kwata kwata ba da asali a cikin addini nan ce aslun min ad-din shine ne shine alkitab shine aslun din qur'ani nadifa as-sunna na al-ijma' na hudu ba al-qiyas wanda ya kiyas kuma yana komawa ne ɗayan al-kitab wa sunna hatta ijma'i yana komawa ɗayan kitabu wa sunna ne waɗannan da su ne usuluddin yace laysa lahu wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarju ilayhi fa huwa dalalatun huwa dalal wannan abu bata ne wa dinu bari'un minhu dini ya barranta da shi wa sawa'un fi zalika wa sawa'un fi zalika masail al-i'tiqadat shin ya ne cikin mas'aloli ne na abin da ya shafi aqida kulura matsaloli abin da ya shafi aqida abu na farko da malamai magabatan suke kawo shi ne maganar aqida shi kuma wani babban abin da ya tsana kenan a rayuwar shi kwata kwata yaji ana maganar aqida shi dai baya son yaji ana maganar aqida to cewar baya son yaji ana maganar aqida shi ma aqida ce shi aqida shi baya son yaji ana maganar aqida shi kenan fa dama abin da yake aqida shi ne abin da mutum ya kudirce ya rike shi gangan in mai kyau ne sai ya zama kyakkyawar aqida amma da ke ne ta zama mummunar aqida amma ka ce kai ba ruwanka da aqida to ita ma aqida ce mummuna ce ko kyakkyawa ce mummuna ce saboda a magana da ka faɗa nan ba ruwanka da aqida kowa ka ne da wanda ya ce eh, sai da Aisha radiyallahu anha sai kafin alkiyama ta sai an tashe ta amma ta bulala da wanda ya la'anci wanda yi wannan a wurin shi duk ɗaya kenan suke da ba zan ce a wurin ka ba mahaifci awil a'mal ko ayyuka ya kaga ya sa a cikin ayyuka awil aqwal ko zantuttuka az-zahira zantuttuka na bayyane wal batina da zantuttuka da suke na ko duk dai sunan shi bid'a kaga malam ya hada gaba da yace al-i'tiqadat awil a'mal awil aqwal az-zahira wal batina muku lura ku bai da bid'a take kullum canzawa take in an tambaye ka sallar la'asar raka'a nawa hudu zaman gida biyu a halin tafiya shi kenan ba ku wani bayani na biyu haka suke tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila an yari sallahu al-arba wa man alaiha sallar la'asar sallar azhar sallar lisha raka ne ce hudu a zaman gida biyu a halin tafiya sallar idi nawa ne biyu babbar sallah biyu karamar sallah biyu da haka suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ake yin hutuba a sallar juma'a kafin sallah ko bayan sallah kafin sallah wadda zanga kuskura ke sallar juma'a liman ya fara hutuba ba ka masallaci ko in kewa sa a zahar kawai ba ka kai juma'a kwalkwata a sallar juma'a kenan a sallar idi kuma ba ya sha ke hutuba bayan sallah wani shi ne ake haka yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake hanyar suna kina da ke ko amma a sanin ka da ya ake maulidi yanzu ya ake maulidi kuna gina da kyau da daɗin da yanzu duk abin ya sha ba inda ake inda su karatun qur'ani suka ɗauka ibada to ranar da ya daidai da ranar sha biyu ga rabiul awal sai a fara ana kwami kun gane wannan da ke ko su a wurin su shine maulidin haka da ya kwana yana bacci shi da ya fi mishi to amma dai abin nan shi ya kwana ne yana karatun qur'ani wannan kenan a kuma inda ake ishiriniya shi kwana bai ana ishiriniya kaga bi hatta a dadin ma bai zama iri ɗaya ba dan ba addini ba ne duk abin da yake addini bai ɗaya ne sallar azhar da la'asar da magariba da nisha da asuba a america da ingila da germany da rasha da makka da madina da kwa'if da riyadh da nigeria da lagos da chadi da niger da yamai da talabar da ko ina ina ɗin ba maganar wai a kudancin najeriya ko a arewacin najeriya ko a kudancin mali ko a arewacin mali ba da ake duk wannan magana saboda me ibada ce addini amma abin da yake ba addini ba ka lura da kyau ka lura da kyau za ka ba daidai bane wannan zagayen da ake yi a gaban kuma aka fara shi bai shekara biyar ba to wata wata rana sai an ce muku zamanin manzon Allah ne ko sai an ce musu suna jina da ke ko wai shine addini sun yi kama da addini ta hanyar wai son manzon Allah ake alhalin kuma ba addini ne jahilai da yawa sun ɗauka wannan shi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin Allah ta'ala ya riga ya kalubalanci duk wani masoyin manzon Allah Ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum Ka ce da su inda gaske ne kuna son Allah ku bi ni magashirin ka irin na manzon Allah ne maganar ka irin ta manzon Allah ce tafiyar ka irin ta manzon Allah tsayawarka irin na manzan Allah baccin ka irin na manzan Allah tashi irin na manzan Allah ko mutane su ce kai ba masoyin manzan Allah bane ko su faɗa ko kada su faɗa da wani yin kai wannan ba Allah fa ni ne da magana ta shi wannan yana kwatantawa ba sai ka fito ka faɗa da baki domin faɗa da baki wannan da'awa ce kowa zai iya yi kowa zai iya da'awa ya ce shi masoyin kaza ne to kuma da zaran ka ce abu kaza naka ne da za a ɗauko a baka to dan kai mi kasa sai ka ce sabuwar motar nan da ke kubar gidan alhaji ne ta ka ce ai ko sai a dauki mota a baka alƙali ne zai ce kawo shaida albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ana man anta da kace kai yin manzan Allah ne wannan da awaci da baki kowa zai yi sai mu ga bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa a ka a sanya ka a tsayawarka a motsawarka a sallarka a komai da komai naka wannan shi zai nuna kai masoyin manzo Allah ne amma ba haka ba haka kawai wannan wannan wannan al'amari kuma ka lura abin sosai da sosai jinin talakawa ake sha ku lura da kyau shi goban wanda yake yawon karanta maulidi gida-gida ka lura da kyau kaga a garin ku gida nawa ke zuwa karanta maulidi duk a garin ku ina nufin garin ku birni irin mina irin kano irin suleja irin abuja irin bauchi irin kaduna irin lagos da ya samu gida uku da yake karanta maulidi kuma gida uku ne suke maulidin a gidan da yake da romo da jiri isa nan zai tsoma amma in babu abin da zai tsoma tsoma ya dai tsallake gidan ɗaya kenan na biyu shi yaushe aka ji an karanta maulidi a gidansa dan nan gidan shi biyu bayar kun ko in an zo gidan shi zai bayar zai ciyar amma ba shi dai shi ya je ya karanta ne wasu wannan wannan masifa ce masifa ce wannan wallahi tallahi masifa ce shi yasa kuma ka sani da yake halin sunna ba su da alhakinsa yake faɗa ma jahilai cewar su ana kafirtar da su bai san shi kowa kafirtarwa ba ta yana yi kowa kafirtarwa cewar makiyin manzan Allah ne baya mulu shi ba a jingina kiyayya ga manzan a ce kai yin manzan Allah ne ya fi kafirci ba kafirci ya fi kafirci kafirci to wai amma yanzu saboda addini rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau an ta sama shekara dubu daya da ɗari hudu da ashirin da hudu da rasuwarsa ka kosa an yi nisa to wai a yanzu shi almunkar ne aka mai da shi al-ma'ruf wannan da maulidin shine soyayya ga manzon Allah abin da yake yau bid'a ita ce sunna wai ka ce maulidi ba addini bane wai shine bid'a kuma ku lura da kyau manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana munzo sai da shekara annabi manzo shekara 23 kenan an yi rabi awal 23 yana rayu amma bai ta umuri halifofin nan da muka zo muke magana a kansu sai da suke shekarunsu shekaru talatin da wani abu gaba ɗaya su ma rabi awal talatin da wani abu kenan babu wanda ya shi no kenan haka almajiran su sahabbai haka nan almajiran almajiran sahabbai ka duba muwatta malik tun daga babu kotu sala har babu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata babu ɗuriyar shi babu labarin wani abu mai suna maulidi in ko ba ka da muwatta ka ɗauko akbari ka ɗauko ashimawi ka ɗauko iziya ka ɗauko risala ka ɗauko askari ka ɗauko yahya al-qurtubi dari ka ɗauko muktasar khalil ka ɗauko al-mudawwarat kubra duk babu ba an bada ma ko dai zama addini ne waɗannan mutanen sun dore to sai ai ba lokaci guda suke ba imam malik ibn anas yana cikin malaman karni da biyu ne wannan jina da ke ko ya rasu a shekara ta 170 da wani abu 179 179 wanda ke ibn abi zaid al-qayrawi ne mai risala ana bin shekara ta 310 shi wata ya rasu shekara ta 179 wani ya bin shekara ta 300 da kuma haka ba su lokaci guda ba balle malaman su itibaki gaba ɗayan su su shekara a bata ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dai zama na ba addini bane isa ba su faɗa ba kun gane ko ko kuma ya zama na addini ne sun ɓoye sun ɓoye gaba ɗayan su na ji a cikin zuba masoyin annabi nasu Allah salamatu alaihi saboda haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gama magana ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a bata ne babu shiriya a ciki kwata-kwata babu magana a zo a raba bid'a a ce ga bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a makruhiya bid'a muharrama duk bid'a bata ce in dai sunan bid'a zai gazlatu a kansa to wannan abu bata ne saboda ne saboda annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kullu bid'atun balala kuma ku lura sai ya da lafazin kullu ki ita ce babbar siga a siyasar ulum kamar da kasan kana magana kan annawasih ana hau zaka ce kana wa akhawatuha illa wa akhawatuha in kana magana akan alisi sana za a ce illa wa akhawatuha wannan jina da ke ko to haka illa abin nan kullu ita ce ummul ba asiyabul yin ita ce siyabu kullun awil jami'u wa qad talallazat lati furu in ji mai maratu su'u annabi kira da aminta Allah tabbata a gare ce kullu bi asin dalala sai dai bidiya ta kashi kashi ta ina ta wata bidiya tana kafirtar da mutum wata kuma ba ta kafirtar da shi ta nan ne kawai suka kasu guda biyu bidiya iri kaza iri kaza iri kaza mai ita ya kafirta bidiya iri kaza iri kaza iri kaza mai ita yana nan cikin musulunci amma tana dora shi ta hanyar kafirci dan cin kafa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya kawo yace wannan abin addini ne ko manzon Allah bai zo da shi ba to yana cin kafa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi amma kar ka manta ba sa taba haddatar da yaran wasu qur'ani sai dai su haddatar da yaran su qur'ani kadai a ce yaran shi 42 ne duk sun haddace qur'ani ya ayyuhal aka kai mishi ne suka haddace kuna jina da kyau ko wasu Allah salamatu wal afiya akwai shigoyi da ake kakaba mutane wani wani ya je ce ai ba dole ne duk abin da manzon Allah bai yi ba ba lalle ne zama ba addini ba kan dai ji wani hargowa kawai malama malaman cikin su sukan kafa hujja da cewa ai sayyidina Umar Allah ta'ala ya gafarta mishi ya kara mishi daraja bayan komawar manzon bayan rasuwar manzon Allah lokacin yana khalifa ya tara mutane gaba daya su zama akan karkashin limami daya a sallar tarawih wannan jina da ke ko sai ya ce ni'matul bid'ati hadhihi yace ce madalla da wannan bid'a sai ya kira ta da sunan bid'a to shin ya kira ta da sunan bid'a ne lughatan ko kuma ya kawo ta ne da sunan bid'a da muke magana anan wannan bayanin zai zo ne kamar haka abu na farko sallar tarawih ita karan kanta ta tabbata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi abu na biyu shi karan kanshi nan sallallahu alaihi wasallama yi kiyamun ramadan yayi ya yi tarawih ne kenan biyu ne kenan sai kuma abin da sayyidina Umar ya yi tara su da yayi a karkashin limani guda inda kuma samu tabbatuwar sallar tarawih din tara su a yi a karkashin limani guda maimakon kowa idan ga irin nasa kowa ya yi nafil balawar shi shi kadai a ya yayi wannan yayi wani farko mutane ba su taru sosai ba sai labari ya fantsama a gari sai dare na biyu masallaci ya karu a masallaci ya fito ya sake yin sallar shi ne liman sahabban su ne babu a sallar tarawih ina a nan dare na guda a sallar bai fito ba aka taru kuwa yake fitowa sai hadisin yake cewa abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kada a wajabta muku ita shi ita ce illar kada a wajabta muku ita shi kuma sai na umar ta yi a zamanin ta ba magana wajen wajabtawa tunda wahayi baya sauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko ashe kaga tarawihi tabbatacciya ce yin jami'in tabbatacce ne kenan ba gida a ciki abu na uku kuma shakun dun shine aikin da sunna umar yayi annabi sallallahu ya buga mai Ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa ba magana a? abu na biyu shine hada qur'ani wani yana cikin manyan manyan shigoyin da ake kawo a ce ai ah, manzo sallama bai hada qur'ani ba sai na umar ne ya hada qur'ani ah, usman ne ya hada qur'ani wannan jahili ne fitik bai karatu akan jam'ul mushaf bai magana kai da ake rubuta qur'ani a mushaf ba jahili ne na yanga shakku kama sallama mashi tasliman tijaniyan sirna usman shine ya hada qur'ani haka yake shi abinda ake sa aka jingina shi shine ya hada qur'ani da guda har yanzu muke ganin shi nan sai usman yana cikin waɗanda muka ambata da su kuma ya ciki yana ciki aikin sirna usman sunna ce sunna kuma ana sallan mai buga mata hannu yace al-islam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin afu alaiha bin nawajib saboda abin da sai na Abubakar yayi abin da sai na Umar yayi abin da sai na Usman yayi abin da sai na Ali yayi waɗannan abubuwa sunan su sunna da kan sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan sarki a Hausa ba shi ne abin da ake bugawa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mai ya sa kan sarki ya buga ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ba magana a kawo wannan a ce za a fake da ita za a fake da ita a samarwa bid'a sa wannan jina da ke ko wanda shi ne abin da yake addini a daidai da nake cewa da yan uwa na ɗalibai kada mutum ya gaggawa kan komai ce bid'a ne in bai sani bai tambaya wannan ita ce kayan yana cikin yana cikin abin da dalibai suke da zaran yayi haka yayi haka kawai sai ce abu kaza bid'a ne da bai yi bincike ba ne sai a ciki wannan hatsari ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ita ce magana mutum ya yi takar kwalkwal kada ya ce abu kaza ne lokaci guda dan wani cewa yi mutum ko da a so ne a shekara a rayuwar shi ya saki mata ya ko da so ɗaya wai shi ma sunna ne so yake aure ta kenan kun gane wannan da ke zo shi kuma wani ce a'a in mutum yayi alwala ko da so ɗaya da yayin yunwa ta shiga fanye masallaci haka ko shi ma sunna ne haka ina ake karatu da wannan abu shi kuma wannan kaga yayi gudu wani tabbatar da abin da yake sunna shi kuma wannan komai yace bid'a ne komai yace bid'a ne to abin yana buƙatar mutum ya taka tsantsan yin taka tsantsan ba a gusar da bid'a da bid'a ana gusar da bid'a ne da sunna kuna jina da kyau ko saboda haka kuma ba duk abin da mutum ya faɗa za ka mai da martani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau za ka ga wani yana cewa to ai in kun ce bid'a ce wai shi yana son ya ci dole kuma kuna bid'a sai ce to in kun ce maulidi bid'a ne ba sa karatun qur'ani ba walima fa wai shi dole ce ga da yake bid'a ke ma kana gida ya zama ɗaya da ɗaya kenan nasallahu salamatu wa lafiya. abin da ke faruwa illa abaina an nabina bi bid'atin wa dalalatin aw ifki butani in ji ibn qayyim yace mu dinna mun ki ba za mu yi addini da abin da ya shafi bid'a ba ko ba ku da addini da bid'a ba za a yi addini da bid'a ba wa dalalatin ba za a yi addini da bata ba aw ifki bi ko kuma kare duk wani makayici ba za ni addini da shi ba saboda haka fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabila al-haqqi wal imani hakan nan dai ibnu qayyim yake cewa wa naqulu qala Allah qala rasuluhu fi kulli tasnifin wa kulli makan a kowane rubutu ce muke qala Allah qala rasuluhu kenan za magana su masu qala Allah qala rasuluhu yace wal khawfu kullu khawfi fa huwa duk tsoron abin da muke jin tsoro shine ga mutumin da ya ban nan sosan qur'ani da hadisi dan zancen wani idan wani ya ce wani shine abin tsoro yan uwa ba magana a tsaya a yi magana zai bid'a sai addini bid'a ba ta da alaka da addini kwata-kwata duk har da mutum zai kawo yake a manzan Allah bai hau keke ba manzan Allah bai hau jirgin sama ba aikin haji da ya tafi a ƙasa ya tafi abinda anan salama ya hau shine ya hau doki ne da raƙumi wal khaila wal bighala wal hamira litarka buha wa zina tsira ka bai hau jirgin sama ba bai hau mota ba bai hau keke ba kai kuma ka zo kana hawa kun gane ko inda inda bai san qur'ani ba wannan maganar sai kai mashi kamar uzuri da zahircin ƙur'ani, to amma yana tutiyar a cikin masana qur'ani an ce shi masanin qur'ani to wannan shine hatsari in ba haka ba ai Allah ta'ala cewa wa yakhluqu ma la ta'lamun ya khaluqu fi'li ne mudari kuma yana halitta duk da ya ce sarfu tattabawa suke yi gani ko ya ce tasrifi nan tattabawa ake yi to tun da kaga sai san sarfu ba da san nahu ba ba za a ne ba za a shigar da shi nan ba amma Allah ta'ala ce wa yi wa ya khaluqu kuma Allah yana halittar ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba abinda ku ba sani shi ya faɗa muku yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha duk na hawa ne a cikin kayan hawa Allah ta'ala yana halitta mu shi sai ce wa ya khaluqu ma la ta'lamun ya khaluqu yana halitta da shekarun baya kai ta ce in ka je in ka je primary school ko ka je kasuwa kai ta ce ba za a yi wani abu nan gaba mai suna mashin ba yadda kake ganin ma keke wani kan wani wani kan wani wani kan wani wani kan wani amma yanzu gaba ɗaya keke ya riga ya kaura ya kake ganin babur ina ba zan fahimci wannan haka Allah ta'ala yake ta halitta da keke na ina take duk kayan hawa ne da Allah ta'ala ya ambata muku su a cikin suratul na'al surar take ambatan ni'ima surar ta faɗi ni'imomi masu tarin yawa waɗansu ni'imomi a cikin surar kawai aka faɗe su a wajen surar babu su don ta rigar da kake sawa lokacin ɗari eh, riga mai ƙarfi mai nauyi da rigar da kake sa lokacin zafi sun gane ta mai shara-shara duk an faɗe su cikin suratul na'al dan ka san an lissafa maka ni'imomi masu tarin yawa har inuwa da kake bi lokacin zafi kana bin inuwa ka dan sha inuwa ka an faɗe a cikin suratul nisa wanda an faɗa amma sai a samu jahilai sai ce ai san Allah bai yi amfani da bututun magana ba bai yi amfani da mantir ba bai amfani da fanka ba bai yi amfani da waye ba bai amfani da waye ba tambaya ita ce da masallacin da aka yi amfani da dattuma ake sallah a ciki da wanda aka yi amfani da kafet a ciki da wanda ba a sa duka ba akwai bambanci bai zama addini ba kenan su ko ka tambaye su da wani imoliji da wani bimoliji wani mai mutu su wani imoliji shi da ba masoyin Allah ba shi za a ke cewa ana gayyatar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba taba jin ya gayyata zuwa gidansa ba kuma da kyau yi karatun cana ba a taɓa gayyata zuwa gidansa amma shi ya gammace ta karanta wa mutane su ma mutanen ba kowa da kowa sai yanda yake akwai mulku masallah salamatu lafiya wallahi duk jahili ake ma al'amura. addini bai ginu akan wannan ba shartu qabul sa'i sa'i an yastami'a fi isabatin ma'a lillahi rabbil arshi la siwahuma موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه خلاف نصب فرده إليهما قد وجب فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وهدف العقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك